inda muke tattaunawa da zilman ilmantarwa faɗakarwa har ma da nishadantar da ku masu kallon mu sunana umar muhammad gombe wanda na saba jaragamar shirin to a yau ranar laraba goma sha biyu ne ga watan rajab na hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina dubu da biyar wacce kuma ta dace da yau ashirin da 24 ga watan daya na miladiya haihuwar annabi isa 2024 to a yau a cikin shirin za mu yi duba ne akan abin da ya shafi siyasa da kuma haɗaka ta jam'iyyu don wato ƙara karfi da kuma wato al'amuran da suka shafi shari'u da aka kammala a najeriya wasu ma a jihohin ana ta samun rigima kamar musamman a jihar plato duka idan lokaci ya bamu za mu taɓo a waɗannan matsaloli domin tattaunawa akan wannan maudu'i kuma mun gayyaci shugaban matasa na ƙasa na jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari a najeriya wato ambasada muhammad awal musa wanda ya saba kuma shigowa cikin gidan namu a damba da guduma a lokuta daban-daban to a yi yid leader barka da shigowa barka ga dai godiya nake da to to, to masha Allah bari mu fara da ƙarin barka bisa ga nasarar da aka samu a kotun koli ai barka ba kanmu take ba kadai ta najeriya ce baki daya na masha Allah ga kuma mu ta duniya baki daya to masha Allah mm. to bari mu fara kallon maudu'in namu daya bayan daya a siyasance mu kalli yadda abubuwa suke ta tafiya duk da dai shugaban kasa uh, bola ahmad tinubu ya dauko haramar gyara najeriya har ma mun ga ya dakatar da wata minista daga wato mukamanta kuma yana ci gaba da binciken ma wani ministan ga wata tsohuwar minista ya ka kalli tsarin a siyasance wajen tafiyar da gwamnati mm, a wannan akan abin da ya aiwatar na mm. wannan ya yi daidai muna masu bashi goyon baya akan dakatar da wannan minista da kuma bincike akan wasu ministan wannan kiraye-kiraye ne na 'yan najeriya because abin ke addaban mu a ƙasar nan tamu ta najeriya shine cin hanci da rashawa to idan lallai ɗauki wannan mataki ya sai ya ji kiraye-kirayen 'yan najeriya kuma hakan da ya yi a nan za mu ci mashi daidai ne to batun eh, tsarin tattalin arziki lallai a yaƙi da cin hanci da rashawa kamar yadda ka faɗa shi ne kusan abin da ya fi addabar najeriya amma tattalin arzikin nan ana kallon sa ka gamsu da tsarin da ake bi wajen haɓaka tattalin arziki a tuni kamar da ka sani ba ba economist <laughs> ba ne ni ban karanci tattalin eh. arziki ba Eh. kaga wannan hurumi ne na masu to amma yan najeriya na ganin yadda abubuwa suke tafiya ah, najeriya kan shi kai shugaban kasa yana ba yan najeriya kullum yanzu hakuri yake ba saboda tsananin da aka shiga hmm, saboda lalle tattalin arziki hmm. a physically hmm. a zahirance tunda me tattalin yan najeriya sun fada cikin wani yanayi da ake ciki na wahalar rayuwa da tsanantar rayuwa ba shi shi kan shi shugaban kasan ya san halin da yan najeriya kullum cikin bada hakuri yake kuma yana ce masu cewa abubuwa za su canza wanda muna roƙon Allah Allah ya sa su canza to Allahumma amin bari in dauke ka zuwa bangaren shari'u kafin mu dawo ga maganar hadaka da ake ta kokari don karfafa don sake dunkulewa waje daya don tunkarar jam'iyyar mai mulki a matsayinka na shugaban matasa na ƙasa akwai barazana mai tarin yawa a ƙarƙashin ofishinka a gabanin a yanke wannan hukunci na babbar kotu inda za mu ga ana daukar mataki na jami'an tsaro har ma an rubuta an wato sa hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da duka bangarorin ya kaji lokacin da kuka samu nasara a kotun koli eh to hakikanin na ji daɗi kuma wai jin daɗin ba nawa ba ne karo hmm. ko ba na nnpp ba kurin hmm. jin daɗi ne da nake ma 'yan najeriya hmm. saboda a najeriya yanzu tun da mun shigo karni ne na demokradiyya wannan hukunci da aka kotun kola ta yanke kamar da na gaya maka mu muna da confidence cewa za ta ba da eh, na faɗa maka cewa kotun koli muna da confidence inda tana son ta samun ma demokradiyya gindin zama a najeriya eh. to ba a yanke hukunci yadda yake shine za a samu wannan zaman lafiya wuce tunda ita kotun koli muna da tabbas cewa za ta yanki saboda tana son demokradiyya abin da ta yi kenan hmm. in ka lura eh, mahanganun da shi alkalin alkalai na najeriya hmm. kafin ma a yanke hukunci yake cewa to shari'a kano fa ba ta kano ba ce shari'a ce ta najeriya kuma hmm. daga baki ɗaya duniya baki ɗaya saboda duk duniya sun sa ido suna kallo ga mutumin da ya ci zaɓe kiri-kiri ana nema kwace to komai zai iya faruwa saboda duk inda ba adalci to ba za a samu zaman lafiya ba amma kaga in za ka lura duk lokacin da ake son a gudanar da adalci rashin adalci a kano mm. za a yanke wani hukunci kamar wanda a hukunci da aka yanke saboda na tribuna na farko za a ga cewa alƙalan sun zuwa jihar eh. sai dai suka yi shi a zubiti mm. na biyu kuma aka tura da sojoji da menene mm. amma yanzu za a yanke tun an san cewa adalci ne za a yi babu ɗan sanda ko soja ko guda a kano eh haka aka ce wannan shine ya tabbatar maka cewa lalle ana son zaman lafiya a kasar nan ana son demokradiyya daure mm. shine a dinga gudanar da adalci a dukkan abin da to amma za a iya cewa jininka ya sauka dan in za ta da tarzoma a Najeriya matasa ne za su yi kuma karkashin wannan haka yake gaba jini na ya sauka na ji daɗi abin da ya faru mm. saboda an ba wanda ya ci zaɓe zaɓensa ba ma nan ba har da wanda ba yan fatima ba eh. kamar irin su samfara hmm. irin su plateau su bauchi su bauchi kaga su sun ci zaben su hmm. to lalle hakika ana son demokradiyya ta tabbata shi yasa shi shugaban kasa ya duba da abubuwan nan ya duba ya tabbatar da cewa to inda yana son ya samu zaman lafiya a Najeriya kuma hmm. Najeriya ta dore a demokradiyya to a ban mu mutane abinda suka zaba a ban musu wannan ba karamin abu ne duk jinin ba jinin na ba kurin jinin mutane da dama za ka ga ana ta yanke-yanke ana mm. ta murna mm. wurare da dama ana ta murna saboda tsananin jin daɗi da mutane suka yi an ba su abin da suka zaɓa mm. wanda shi ne zai tabbatar mana demokradiyya a najeriya to za a iya cewa akwai wasu darussa da kuka ɗauka na don wasu na ganin kamar ku kanku an jarraba ku ne yadda kuka fara mulkin jihar kano da rushe-rushe watakila jarabawa ce Allah ya ya jijjiga ku za kai ka yadda da wannan tukun farko kafin mu kalli to ai ba in ka ce maganan abin da ya faru ita jarabawa ga baki ɗaya rayuwar ga baki ɗaya da jarabawa ce ka fahimci ni to rawar da baki ɗaya jarabawa ce sannan ishu abin da ya faru a rusa-rusa na kano wannan ba abin da nake son gaya maka lokacin kowa ya saurari kamfen dinmu a kano ya san yana daga cikin abin da muka musu alƙawali tun ma kafin ku zo tun ma kafin mu zo a kan shi ne akasari ma yana jin 20% aka samu nasara saboda mutane sun kagara cewa a zuwa kwace hilin makarantu da 'ya'ya yanzu ba hilin da za su je makaranta mutu wasu mutane sun zo sun gina hilin makabartu hilin idi duk wani daga cikin abin da mutane suke ta korafe-korafe wanda suka ba mu ƙuri'unsu har da asibitoci asibitoci wanda muna zuwa saboda mu masu faɗa ne da cikawa mun ce za mu kwatar masallacin idi masallacin su makabartu makarantu wanda shi ne aka aiwata amma ba a yi gaggawa ba wajen maganan gaggawa shi alkawali idan ka ɗauke shi yanzu da aka yi din aka wuce wurin ba an wuce ba mai surutu ya yi surutu hmm. lalle yan adawa sun ɗauki sun yi amfani da wannan sun yada abin da ya kamata su yada wanda a ciki za mu ce mun karanci darasi da sauransu darussan da muka, karanta a nan ciki hmm. muka amfana da shi shine hmm. kai dai ka tsaya kan gaskiya tunda mun yi alkawali kuma mun tsaya kan gaskiya hmm. wannan ruso-ruson ba zai iya kwace mulki ba ba zai kai kaji a haka gashi tuntuni gashi na gaya maka ai kotu za ta ba mu kamu annan na gaya maka kamin watannin da suka wuce hmm. kamin ma a magana judgment na ce hmm. za a ba mu kayan mu gashi kuma an baya an ba mu saboda akan gaskiya muke shi kuma Allah ya ce na tare da mai gaskiya to musa yana tare da mu babban jigo a wannan jam'iyya buba galadima ya fito ya ce da ba a yi haka ba da najeriya ta kama da wuta wani irin wuta ne ban san yadda za ka yi kaka <laughs> eh to ka ne san cewa duk kasar da ka ganta cikin matsala eh. ba abin da ya kawo matsalan nan irin rashin adalci haka ne so da ba a ba mutane abun da suka yi zaɓa ba hmm. ba a musu adalci ba to kaga ba za a zauna lafiya ba kamin ma hakan kana gani fa da mutane suna ganin kamar ba za musu adalci ba kone-kone ake ta yi ko ta mm. ina rikici ake ta yi kashe-kashe ko ta ina amma tun da aka ce gashi yau an ba wa kowa kowa zauna ka taba jin wani eh, eh, zanga-zanga a kano ko a kaduna ko a ina ko ya kare saboda mutane abin da suka zaba ne shine suke son a tabbatar musu kuma an tabbatar musu kasa yanzu kaga a zauna shi ma shugaban kasa ya samu zaman lafiya kuma mun ba abin da za mu ce masa mu matasa sai mu ce mun gode masa mm. shi shugaban kasa kamar mm. yadda gwamnan Kano ma gwamnan mu mm. mai albarka ya faɗi haka ya ce yana gode ma shugaban kasa yana gode ma mataimakin shugaban kasa haka mu ma muna gode musu ba don komai muke gode musu ba ba wani abu suka muna ba abinda suka mana shine sun ceto demokaradiyya a najeriya an bar abu yadda yake an bar abu yadda yake saboda haka muna yaba musu kuma za mu samu lokaci mu matasa mu ba su lambar yabo akan wannan abun da suka aiwata tun da kana ta ikirarin cewa ko ma in ce duka yan jam'iyyar yan jam'iyyar NPP din nan kuna ta ikirarin ku ne kuka lashe zaben nan wasu gashi an gansu a faifan bidiyoyi da kafofin yada labarai da dama suna har rantsuwa suke cewa gawuna shi ya ci wannan zaɓe idan har abu a yadda yake ne ta ina za a yi bugun gaba har a tabbatar wa duniya cewa lallai wannan mandat da kuke cewa naku ne to abu da ke son ka gane ai ba mu bane hukumar zaɓe eh. mu ma masu biyayya ne a hukumar zaɓe a lokacin zaɓe hmm. hukumar zaɓen nan da kanta ita da ta zauna ta tsara yadda za ta zaben nan mm. ta kalli zaben mm. ita ta tabbatar bayan an gama zaɓe ta hito ma ta gaya ma duniya wanda suka ci zaɓe fa NNPP mm. ne ba mu 'yan jam'iyyu ba ne eh. muka hito muka ce mu muka ci zaɓe ba 'yan APC ba ne suka a'a hukuma ce mai zaman kanta hukuma ce mai zaman kanta wadda Najeriya ta yarda da ita duk duniya ta yarda da ita ta gudanar da zaɓe ita ta zo ta gudanar da zaben nan kuma bayan ta gudanar da zaben nan ta tabbatar ma duniya cewa wanda ya ci zaben nan dan jam'iyyar mu ne injiniya abba kabir yusuf shine ya ci zaɓe a kano to kaga so in kana ja sai ka ja sun ja din amma da same ita ma da same wannan hukumar zaɓe ta inec mm. mai zaman kanta ta je kotu ta tabbatar ta gaya ma kotu abubuwan nan da ake cewa ƙuri'un nan da ake cewa ba jabu ne mu muka ba da su mu muka kirga su mu muka yadda da su kuma mu mu da kai declaring cewa wannan shine dan jam'iyyar NNPP shi ya ci zabe to kaga babu wanda ya to amma me yasa aka yi jinkirin tabbatar wa kotunan baya haka sai da aka zo kotun koli ko su din sun ki an tabbatar siyasa ta shiga <laughs> so aka bi siyasa yanzu ma siyasa ce ta kai karshe dole aka dawo ma gaskiya aka bar ma gaskiya akwai waɗanda aka kore su daga kan mukamansu saboda sun yi kalamai da ke iya barazana ga zaman lafiya yanzu da aka samu nasara akwai yiwuwar a sake dawo da su ni ba gwamna bane <laughs> har ma da gwamna ne na kayansa eh shi ya san su eh kuma suka yi abin da bai gamsu da shi ba eh ya cire saboda yana son zaman lafiya hmm. gwamna ne mai son zaman lafiya mu tahiyar mu ta zaman lafiya ce ya cire su in ya ga dama yadda ya zaɓo su a da ya ba su in hmm. ya ga dama ya yarda da kuma cewa zai iya da su wannan eh, haƙƙinsa ne ba namu ba ne mu bamu da ta cewa kamar yadda muka ga ya anasun su ne kaza mm. ya ce kuma ya anasun ba su bane mm. haka kuma idan ya ce ya dawo da kayansa kaga shikenan iyaka sai mu taya su da addu'a Allah ya ba su iko cin nasara a cikin to Allahumma amin za a ci gaba da rusau din a Kano din kamar yadda wannan eh, abu na hannun gwamna sannan ni bana cikin masu ba da shawara na jihar na jihar mm. sai dai abin da ya shafi kasa sai dai abin da ya shafi kasa wannan jiha tasu ce shi ne gwamnan shi ya san me ke faruwa a abin nan shi ya san me daidai shi ya san alkawaran da ya mutanensa shi ya san me daidai idan ya ga daidai ne to wannan kuma jam'iyyar nnpp tana alakanta abba kabir su a matsayin gwamna da ya fi kowa farin jini a najeriya kana cikinsu of course ina cikinsu a yanzu ma ganin ba wai shi gwamnan kano ba duk najeriya ma babu wata jam'iyya ma da mutane ke da abin nan ke da farin jini ke da farin jini da ke tunanin cewa za ta ceto al'umma a halin da ake cikin irin irin fifi ai za ka lura yadda aka dinga celebration bayan an bawa shi gwamnan kano eh. ai duk najeriya ta dauka ai eh mun gani a wasu jihohi duka ai maganin ba wai wasu jihohi duk najeriya ne ta dauka saboda nnpp ta wuce yadda kake tunani saboda jagoran mu mai nagarta ne dr injiniya rabi'u musa kwankwaso me kafi alfahari da shi a aikace aikacen da yake a kano ah, yanzu irin yadda ake ɗaukar ɗalibai hmm. ana tura su kasashen waje su je su yi ilimi saboda ilimi shine eh, maganin zaman hmm. duniya akwai abin da fi haka ba sama da ilimi irin abin da ke faruwa yanzu dan asalin jihar kano baya biyan ko sisi a jami'o'i a jihar kano a secondary school baka biyan komai a primary primary baka biyan komai ana bin ku ana baku abinci akwai abin da ya fi haka duk wani magidanci da ka sani a najeriya ba abin da ke bashi wahala irin kudin makaranta da abin da to amma wannan shirin abinci ai gwamnatin tarayya ke ciyarwa a wannan wa ya kirkiro da shi amma najeriya ai dr injiniyar abin musa ya kawo wannan sun koya ne ai ai jiha na yin nata hmm. federal na yin nata to mu muna magana ne akan jihar eh. abin da shi gwamna ke yi na jihar kano sannan ka duba yadda ya fuskanci harkar lafiya hmm. asibitota ga yadda yake mai da su yake ba da motoci wanda za a dinga ɗaukan mara lafiya ana kula da su in akwai emergency hmm. ka dubi yadda yake buɗe tituna yake aiki to me dan najeriya ke nema sannan ka dubi yadda yake bawa wanda ma ka dubi yadda yake bawa waɗanda ba su da aure ba su da karfin aure ana musu aure sannan a maka aure kuma a baka jari a koya maka sana'a a baka jari manoma ku ga yadda ake ba su taki ah. ake ba su shanaye domin su yi huda su samu jari su yi to ai eh, duk najeriya idan duk najeriya za ta koma haka tinubu da yau a ce shugaban kasa ah, bola ahmad tinubu zai ma duk yan najeriya haka ai ba za mu damu da komai ba ai lalle kuwa ba wanda zai damu da wani abu albashi a biya ku kan kari hmm. wanda suka yi ritaya a biya su a kan wanda suka daɗe sun ma manta da suna ganin cewa ga baki daya haka za a dunkulo pension ɗinsu ga baki daya ba su akwai abin da ya fi haka an yi kira na tsofaffin gwamnoni duka su zo su haɗu a ƙarƙashin wata ƙungiya da gwamna ya kafa ta dattawan kano wacce za ta rika tsawatarwa ya ce har ba da shi kansa a matsayinsa na gwamna a tsawatar da shi akan abin da aka ga ya yi ba daidai ba har da shi ganduje a cikin wannan ƙungiya akwai yiwuwar wannan tafiya za ta yiwu to wannan kuma haraka ce kamar na gaya maka ta tasu eh. ba harka ba ce ta nnpp yanzu harka yadda yake son ya gudanar da gwamnatin shi ne kuma yana kira ne ga shugabanni na mutan kano da su sa masa hannu domin mutum ne mai biyayya mutum ne mai son ci gaban kano ba ba wani abu nashi ke gabansa ba shi yasa yake kiran kowa da kowa ya zo ya sa masa hannu duk wanda yake dan Kano ne sannan wanda yake ya shugabanci a Kano ma'ana yana da wani abun da shi bai da shi mm. su zo a haɗu domin a ciyar da Kano a gaba a inda tabbas su wa'annan da kake gani in dai daga sai suke suna son Kano a inda jin za su haɗa hannu da shi duk mutum da kaga ya tsallake ya ce ba zai shiga cikin wannan kwamiti ba eh. to ba Kano bace ke gaban shi wasu matasa na ta kiraye-kirayen ganduje ya sauka daga kan mukaminsa na shugaban jam'iyyar mai mulki ta nnpp ta apc wasu na zargin kamar kwankwasiya ko wannan nnpp ta kitsa wannan a cikin rigar apc ya za ka warware wannan a <laughs> ah, to wannan harka ce ta apc ai ba hannun jam'iyyar ah, ah, ni ne da nake a mataki na eh. na a mm. shugaban matasa na najeriya in ma kira kuma aka ce ai matashi ne ya yi wannan kira wasu matasa ne to kaga da na samu labari ba kuma ku kuka kitsa ba to inda wannan haraka ce ta apc da mm. apc ba ta mu bace kaga ba za mu shiga ba mu abin da ke gaban mu a ga yadda za a ciyar da kano gaba mm. mu dawo mu ga yadda za mu gina wannan fati har najeriya su fahimci menene ke gaban mu. me muke so mu ba 'yan najeriya abun nan da suke karba 2023 in allah ya kai mu 2027 in za su karba mu ba su to za mu duba haɗaka da ake ta ƙoƙarin yi har ma mun ga wani yunkuri da ake son a sasanta shi madugun wannan tafiya wato dr rabiu kusa da shi ganduje ban san gaskiyar wannan magana ba amma bari mu dan numfasa mu tafi <laughs> hutun rabin lokaci idan muka dawo masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa ke kasancewa tare da shugaban matasa na jam'iyyar nnpp na ƙasa wato uh, ambasada muhammad awal musa wanda muke duba waɗannan batutuwa kamar yadda kuka ji a yanzu lokaci ne za mu dan numfasa kaɗan mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo shirin zai ɗora kada ku motsa daga akwatunan talabijin ɗinku ga mu nan tafi a dakace mu. masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukukuwa, ɗaure wurin aure da sauran tarika. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga waya tarho 07037 biyu Captain TV Hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sana sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 biyu captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu to Allah masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kuna da tare ne da captain tv hausa da ke zuwa muku daga nan babban birnin tarayya abuja inda ko muke tattaunawa da shugaban matasa na ƙasa na jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari a najeriya wato ambasada muhammad awal musa wanda muke duba wannan maudu'i na wato siyasa haɗaka da kuma shari'un zaɓe a najeriya turan ka daɗe barkan mu da barka ka dai to ah, mu fara mu kalli wannan haɗaka kafin mu je ga haɗaka ɗin akwai maganar da ake a ah, mun ga labarai da suke ta tafiya cewa akwai yunkurin da shugaba tinubu ke yi domin ya sasanta tsakanin madugun a ah, wannan tafiya ta kwankwasiya da kuma shi shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi ganduje bayan wannan hukunci da kotu ta yi tunda an kowa ya riga ya sallama mun gama jawabin da shi gawuna ya yi wanda ya har ma ya yi fatan alkhairi ga shi gwamna da sauransu yaya batun wannan yunkuri yake so maganan uh, shugaban kasa da yake kira a yi sulhu tsakanin shi tsakanin mai gidanmu shugabanmu jagoranmu dr injiniya rabin musa kwankwaso mm. da shi mai girma ciyaman na apc na ƙasa hmm. tsohon gwamna ah, dr umar ganduje hmm. wannan kamar yadda ka samu labari a shafin yanar gizo eh. mu haka muke samu tunda ba za ka iya faɗin abin da ko sasa ya tattaunawa ta ah, tsakanin tunda inda wannan ya faru mai gidan mu ya kira mu jagoran mu ya ce ga abin da ke faruwa kaga eh, muna da labari eh, amma yadda kake samu a yanar gizo hakan ma muke gani a yanar gizo ba wannan ban da tabbas a kai so ba zan iya cewa komai ba a kai to shi wannan hadakar fa maganan hadaka hmm. ai magana ce da ita siyasa kowane fati ai ba abin da yake nema banda al'umma hmm. duka tsakanin pdp da sauran jam'iyyu kowa ya kira ya yi magana uh, his excellency uh, wazirin adamawa mm. uh, alhaji atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa mm. sannan kuma uh, dan takarar shugaban jam'iyya ta pdp uh, mm. shugaban kasa a uh, karkashin jam'iyyar pdp a uh, 2023 mm. shi ma ya yi wannan kira da cewa a zo hmm. a haɗe domin a ceto ƙasa daga halin da take ciki hmm. so kuma mu ma a matsayinmu na jam'iyyar ka gani ma al'umma kenan neman jama'a yake eh, to haka mu ma jam'iyyar mu ta NNPP mun ba da wannan sanarwa hmm. cewa mu ma kofa a buɗe take na duk wanda ke neman ya zo alaƙa da mu a kofar mu a buɗe take mun dan pdp yana iya zuwa hada ɗan apc muka buɗe ma to hada apc kowa duk wanda ya ga gidan da yake bai masa ba a mm. shirye muke ya zo domin mu yi alaka da shi domin mu ceto ƙasa daga halin da take ciki wannan shine maganan alaka da na sani eh to amma idan mu na matsayin party eh idan ana magana gyara ne me kuke so ku gyara tun da kamar abubuwa suna tafiya a ƙarƙashin ita jam'iyyar akwai wani abu sabo ne da ake so ko da shi a ba maganan fati ba ne eh. magana ce gyaran ƙasa muke magana e amma za a yi haɗakar ne da a kau da apc daga kan eh, shi ne maganan a yi wannan raga a yi ta a zaben 2015 a yi e haka ne wannan jam'iyya ta zo acn hmm. anpp cpc hmm. a wasu gwamnoni ma daga pdp eh. yes aka samu new pdp suka zo suka haɗu da ke suna jam'iyya ce mai ci suka zo suka haɗu domin a hmm. ceto kasa daga har ma da shi dakta rabiu har da shi lokacin yana daga cikin wanda suka jagoranci wannan to wannan ba sabon abu bane ai dan jam'iyya tana ci ai akwai wanda suke ganin cewa a muna ciki ne amma yadda ake tafiyar da abubuwan ba ba daidai suke tafiya ba su suna neman wata kafa wata kofa da za su zo su haɗu domin a ceto ƙasa daga halin da take ciki wanda shine muka fara buɗe wannan kofa in za su iya shigowa a zo a haɗu domin mu ciyar da ƙasa gaba to amma wace manufar ta jam'iyyar ɗaya za a ɗauka tunda na ga akwai eh, wannan kundin da kuka yi na blueprint kyakkyawan tsari na tafiyar da najeriya bangaren tattalin arziki bangaren tsaro bangaren wane ne idan wannan yarjejeniya ta tabbata za ku sassauta wasu abubuwa ne ku hada da na pdp ko ya za a yi to wannan ba kawo ba kawo wannan yanzu dai ana kiraye kiraye ne kowa yana bude kofashi ne sai an shigo tukunna an zo an zauna mm. an fahimci juna sannan a zo akan wannan tsare-tsare mm. to yanzu kiraye kiraye ne ake ba a zo aka fara babu wanda ya fara kwankwasa ma wani kofa eh. kowa dai ya yi kira kuma ya bude kofarsa wannan ne na san ne matakin da muka tsaya to in an zo can din eh. wannan duk najeriya za su gani eh, mu kalli batun tsaro din nan a cikin kundinku na jadawalin gudanar da gwamnati na jam'iyyar nnpp kun yi maganar karancin 'yan sanda da kuke ganin ya kamata su kai miliyan biyar ko ma fiye da haka mm. an taɓa samun wani lokaci da shi ma shugaba tinubu kafin ya zama shugaban ƙasa ya yi irin wannan kira me za ka iya ce masa a kan wannan tsari da kuma halin da najeriya ta samu kanta har cikin abuja yanzu akan shiga gidaje ana kama mutane don neman kudin fansa wannan tsari ne na uh, masana harkar tsaro su ya kamata su yi bayani akan wannan ya amma jam'iyyar ku ta fito ta ce eh mun fitar tun amma tun ba muke mulki ba tsaro su kai miliyan biyar ba muke mulki ba eh. idan mu muka samu mulki ne sai ka mun wannan tambaya idan ba mu aiwatar ba amma mu mun ga ma yan Najeriya hakika idan suka ba mu mulkin kasar nan mhm. ga tsarin da muka zo da shi kuma ga yadda za mu tafiyar da shi kuma tabbas Najeriya za ta zauna lafiya to yan Najeriya ba su gamsu da mu ba ba su ba mu wannan dama ba. ai sabuwar jam'iyya ce. a maganar sabo ai shi mai takara a cikin jam'iyyar ba sabo ba to. eh. in ma ita jam'iyyar sabuwa. Eh ita jam'iyyar sabuwa ce ai shi ba sabo ba kowa ya san wane ne dr injiniyar rabi musa kan kusa a kasar nan mun ga yadda ya zo a kano maganar zaman lafiya da muke magana ah. tsarin da ya kawo a kano shine har yau duk arewacin najeriya maso yamma yau suna cikin yanayi amma kano tana zaune lafiya saboda abin da ya shuka su akan zaman lafiya in ka zo ka zo maganar ci gaba shi ne mai da Kano yadda take yau sabon Kano eh. duk wani gwamna sai zai zo ya dora ya yi ministan tsaro lokacin da yake ministan tsaron nan in an an ba Najeriya kan yadda take gudanar da ba ma wai Najeriya ba hatta da kasashen hmm. Afirka hmm. muna tura sojoji wanda an ce sojojinmu sun fi kowane sojoji a yankin nan na afirka sai bayan sa aka fara boko haram ma a najeriya bayan sa ne aka fara mm. to wannan shine idan an bashi mutum ne mai basira mutum ne wanda ya san najeriya mutum ne wanda ya san harkar tsaro mutum ne wanda yanzu ma a kasar nan ba abinda wani suna da ake kiran shi shine mr eh, father of education fada of <laughs> to dan kowa ya sani babu wanda ke bada dukiyar shi da lokacin shi da tunaninsa akan harkar ilimi irin shi to to wannan shine so saboda haka tunda yan Najeriya yan Najeriya yanzu wanda ya kamata su ku kira su zo su muku bayani ya kasa ta lalace haka akan sarshen mm. tsaro gwamnatin da ke zama su ya kamata su zo su yi bayani eh amma ai za ku ba su shawarar da ya kamata ku da ku ne za ku bi ga yadda ya kamata su don shawara zan baka shawara ba sai ka dan baka shawara ba in ka nemo ni ka ba mm. ka ce in baka shawara sai a mm. baka amma zan bi kan baka tunda ba na tare da kai ba mm. fatin mu guda ba hmm? wannan shine amma suka nemo suka ce a suna son a zo mu ba su shawara wannan mai gida eh, jagoran mu za mu duba mu gani shin abin da za a iya shiga ne a bada shin shawara idan an bata za ta yi amfani ko za mu bata lokacin mu ne to wannan ne. mu koma kan ita wannan haɗaka idan allah ya ba da nasara jam'iyyar pdp da ta nnpp da ta labo ta haɗu waje ɗaya ya za ku yi tunkari 2027 a lokaci zai bayani kasan ita kowace siyasa tana zuwa da yanayinta idan lokacin ya zo lokacin shi zai tafi da yanayinta shi zai fitar da yadda za a tafi iya ma alamu na nuna cewa da wuya ku ku iya amincewa ba dan takarar ku ne zai ai duk wannan lokaci ne ke bayani <laughs> kai yanzu ba isa ka faɗi abin da zai faru gobe ba a wane mutum dalili zai kawo dalili a ga yadda cewa a'a ga wanda ya kamata a bamma kamar da ko lokacin nan dalili ya kawo dalili zaben dubu sha biyu da dubu 2015 hmm. 2015 dalili ne ya kawo duka kowa ya jaye aka ce abin ma buhari sai mm. eh, amma har sai da aka buga ai a wannan duk formalities ne ya zo na na biyu na biyu mm. wannan duk siyasa kenan amma tabbas kowa ya sani wanda ake son abawa eh. shine ake son abawa mm. haka bayan haka aka zo yanzu ga 'yan takarkari da dama sun hito har da wanda ake cewa wannan shugaban kasa ya sa shi a 2023 din amma me already an san wanda zai da yanayi ya zo babu yadda za a yi aka ceto kowa ya jaye aka ban ma shugaban mu na yanzu ana kallon wannan jam'iyya ta kuta nnpp jam'iyya ce ta 'yan kudu ta yarbawa wannan gwamnati da ake kokawa da ita ta yarbawan ne ya maganar rigima na cikin gida ya ƙare wanda har sun taba ayyana masu kori madugun a jam'iyyar wannan ba barazana bace ga gare ku a ka san ku yan jarida kuna son maimaita magana a nan da ni da kai yi magana jam'iyyar nan dai ita jam'iyya ba ta wani bace mm. ta al'umma ce mm. muddin yau kai rajistan jam'iyya ta fi ba ta ka bace tunda ba kamfani ba ne ta zama ta al'umma ta zama ta 'yan najeriya duk ɗan najeriyan da aka ba shi dama aka ce wannan shugaba ne tsari na kundin mulki ya ba shi dama cewa shine aka yi zaɓe ya tabbata shugaban jam'iyya su ne shugaban jam'iyya sannan duk waɗannan shugabannin jam'iyya wanda nima ina cikinsu hmm. na ƙasa hmm. mun tabbatar mun sa jagoranmu wanda yake shine jagoranmu shine dr injiniyar rabi musa kwankwaso to don wani daga can wanda ma eh, kundin tsari na mulki bai tabbata san ma da shi ba a cikin eh, abin nan shugabanci na jam'iyya ya koma gefe ya ce ya kuma wani wannan shirme ne sannan kuma abin da ke sun ka sani duk gidan da kaga babu rikici a cikin shi to babu albarka a gidan nan bai kai ba bai kai ba ai da kaga gida shiru da wa ya san da jam'iyyar nan bibi wajen shekara ashirin tana nan tana nan wa ya san da ita sai da mutane masu daraja masu albarka da suka zo masu ba da rayuwa ga matacci ba yana maganan eh. rayuwa abin nan ba eh. fati a mace yake aka fi aka ta da ita aka zo aka ba su saboda mutane masu daraja sun zo suka ba fatin daraja shi za a ga daraja fatin ne yasa mutane suna son su ci daga daraja amma mutane da yawa in za ka samu daraja za ka nemi albarka abu ba za ka nema ta hanyar da ya dace ba sai ka ga suna ta soki burutsu to nan ne za ka ga wasu sun koma ga yadda ya kamata sai su koma can suna ta shirme to haka abin da nake son ka fahimta albarkar wannan fati ce da ta sa mutane masu daraja masu albarka sun shiga shine fati ya zo ya samu albarka shi yasa za ka ga cewa ana samun wani duk inda ka ga babu rikici to babu albarka a cikinsa ko gida ne kuwa da ka ji ba a kowa a gidan nan ba a rikici kaca kaca to gidan talauci ya yawa bala'i ya yawa to wannan ne to saboda haka wannan ba zai hana ba ba zai sa ba hmm. inda muka dosa mun dosa muna da muna gyara jam'iyya kuma a zaɓe na 2027 in allah ya kai mu za mu ga abin da zai faru waɗanne jihohi ake harin za su iya dan yanzu duk ƙoƙarin da kuka yi na ganin eh ana kokawa cewa an rasa shugabanci na ƙasa dr rabiu musa Kwankwasa ya zo na hudu kuma kun rungumi kaddara don ba kuma je kotu ba amma jihar jihohin da ake sa ran za ku lashe ya kamata a ce sun fi ɗaya waɗanne jihohi ne yanzu ake sa ran a zaɓe na gaba duk da dai da sauran lokaci jam'iyyar zaɓe abin da nake sa rai daban sannan shi ba da mulki daban daban hmm. Allah ne ke ba da mulki amma nnpp tana nan ko ina ina gaya maka eh, ai ai ne. za ka kasance ko ina amma idan Allah bai nufa ka samu mulki ba ba za ka yi ba hmm. so mun nema mun nema a wurin Allah mun nema a wurin mutane hmm. kuma Allah shi ke bada to bai bamu ba inda ya bamu shine muka tsaya sannan haka shi ma Buhari lokacin da ya taso so nawa yana takara hmm. amma da ƙarshe jiha ɗaya gare shi ba CPC ita ce nasarawa tabbas to da Allah ya nufa cewa zai yi mulki ai ya yi mulki ta ita ita ya shiga haɗakar kuma ya samu nasara. Wallantana mu da ke da Kano wanda Kano ta yi nasarawa uku. Ko ma fiye da haka. To kaga abin da nake son ka fahimta. Eh. So saboda haka wannan idan lokaci ya yi za ka ga ko jihohi nawa Allah ya shirya ya ba mu. eh amma yanzu kai baka jin wata gazawa a ranka a matsayin ka na shugaban matasa da ka taba jin na gaza ko jihar ka tunda nake tunda tunda nake zuwa nan ka taba jin na gaza. Ai duk abin da ka ga bai same ka ba ba eh. naka bane. shi ita kuma siyasa ba muna yin ta bane da don dole sai samun mulki daban yanzu jajircewa da muke yi ma mu ga cewa najeriya ta samu canji shi ma wannan wani gudunmuwa ne da muke ba wa ƙasanmu shi ma wannan ba ƙaramin cin nasara ba ne wanda ya kai yanzu mun hito mun zama cewa yanzu muna daga cikin mutanen da dole sai an yi da mu dole dole ka ce ba za ka yi da mu ba in ma ka ce ba za ka yi da mu ba lokaci zai zo hmm. wanda dole za ka zo kana neman alfarma saboda me an ga cewa ƙasa ce a gabanmu mu mu hito ne fa sai mun tabbas sai mun tabbatar da adalci a najeriya sai talaka ya samu ya sha me hujjojin an ga cewa talaka kasar eh, ci gaban ko misalin kano da ka bayar kano kai yanzu akwai wani gwamna da yake aiki irin gwamnan kano ba wai don ina nnpp ba hmm. a'a a najeriya ga baki daya ka gaya mun a dai wannan kannin waye ke aiki irin na gwamnan kano a zahirance babu babu wani ita ce idea mu shine yake nuna maka cewa tallaka ne ke gaban mu wannan ma dan a jam'iyyar adawa ce ma kuke wannan wannan dan adam yanzu da muna da shugabancin kasa da za ga yadda kasa za ta canza ai da duk wannan bayani da magana da muke da ba haka ba wannan shine lokaci na hararan mu amma kafin haka mu kalli cece kucin da ake ta yi a yanzu haka na ɗauke wasu ɓangarori ko wasu ma'aikata wasu ɓangarori na bankin cbn zuwa lagos ita kuma wannan hukumar ta jiragen eh, sama gaba ɗayanta ne za a maida ta birnin iko ana ta ganin cewa an yi wa arewa ba daidai ba ka kai ya ka kalli duka waɗannan cece kuce wannan ni ba ma shiga cikin wannan abubuwan eh amma najeriya ce haraka ce haraka ce ta ɓangaranci. mun muna magana ne a harkar najeriya da haɗin kai haɗin kai shi ne kullum a gabanmu sannan 'yan arewa suna nan suna magana ita ma gwamnati tana tana kare kanta abinda da muke kira ga shi shugaban kasa ya duba abin da zai kawo haɗin kai a najeriya ne kudin namu so a fasa wannan hijirar ko kawai ba nawa ba ne don yanzu mu a matsayinmu da muke son haɗin kai na najeriya mm. kana shiga magana to za ka ɗauki ɓangaranci akwai shugabannin ɓangarorin nan mm. suna nan suna magana suna shigowa gidan tv suna magana mm. mu dai abin da muke kira ga shugaban ƙasa ya tabbatar da abin da zai kawo haɗin kai a najeriya mana in har kaurar da waɗannan ma'aikatu abin da ya dace ya duba cikin ƙorafe-ƙorafen al'umma eh. ya duba mu eh. kiran da muke kenan to wannan shine ya duba abun da zai kawo haɗin kan najeriya ya tsaya a kai kamar yadda ya duba lokacin zaɓe eh, lokacin wannan spring court mm. ya duba abin da zai kawo ma najeriya zaman lafiya ya tabbatar da shi haka ma ya saurari korafe-korafe ya duba abin da zai kawo haɗin kan najeriya sannan zai saboda sai da haɗin kai sannan najeriya za ta ci gaba a ƙarshe mu kalli rigimar siyasa na jihar plateau akwai na ribas amma dai zan so saboda karancin lokaci mu kalli plateau kawai waɗannan 'yan majalisa goma sha shida na jam'iyyar pdp da aka kore su sun sake sun yi tawaye inda ko ajiya sun shiga wannan zauren majalisa sun ce su ma ba su yadda batun da an tabbatar wa wasu kujeru a kotun koli ma ta tabbatar da cewa ba a yi adalci ba a waɗancan zaɓuka na ƙasa ya ka kalli irin wannan bore da wanda kotu za ta kora ya zo ya shiga majalisa duk da jiya mun ga 'yan sanda sun yi shiga sun yi tiyagas ya shafi ma mai laifi da <laughs> da marar laifin baki da to wannan harka ce ta gwamnati kotu ce mm-hmm. yanzu da shi wanda ya ce ganin cewa ba mashi adalci ba sannan kowace ƙasa tana da tsarinta Eh, to ai shi huruminsa eh. bai kai na kotun koli ba a iya kotun ɗaukar akwai yadda za su bi yadda za a eh. samu zaman lafiya ko dai su yi biyayya su zauna lafiya ko kuma su ƙin biyayya su hukunci ya hau kansu ba sani kusa eh amma a shawarar ka ya kamata su yi biyayya din a shawara ta ai tunda abin da Najeriya muka yarda da shi ke mm. kuma abin da Najeriya ta ce ga abin da ta ce mm. sai mu bi shi a zauna lafiya wannan shine eh shine shawarar da za ne shawara ta to a ƙarshe kalma ɗaya biyu ga matasa da ke bayanka a duka faɗin najeriya a daidai wannan lokaci da muke ta ganin ma matasa na tururuwan barin ƙasa a saboda bin albashi mai tsoka da makamantansu a ƙasashen ƙetare. Mm. cikin minti biyu kawai zan so in ji kira ka to wannan kira da nake yi ga eh, eh, matasa hmm. eh, don kaga matsala kana gudunta min ka za ta dinga yi to gara ka don ko ka gudu ai ba kartar iyalanka ba kafka dawo hmm. ka gudu hmm. can ma idan matsala ta gudu za ka kara yi ka dawo to in ka dawo na za ka koma so ba a gujewa matsala abinda ita matsala ba a gudunta fuskantar ta ake domin a kawar da ita ba mu kake gurin ta zamo take binka to saboda haka bamu da wata kasa da wata ta wuce najeriya sannan babu abin da ya wuce ka yi haƙuri ka tabbata ga abin da kasance gaskiya ne komin tsawon lokaci wata na zaka ci nasara a kan shi to saboda haka matasanmu da ke gudu suna barin ƙasa su zauna a kasa mu zauna mu ga yadda za mu canza yanayin yadda ƙasa za ta zauna mu samu ci gaban ƙasa saboda da mu da 'ya'yanmu da muke haihuwa su ma su zo su amfana da wannan ƙasa tamu ni kira da nake ma matasa to muna godiya kwarai da wannan gudunmawa da ka bamu a cikin wannan shiri kuma da fatan Allah ya maida ka gida lafiya to masu kallon mu yadda bahaushe kan ce laifin daɗi karewa a nan zamu dasa aya a cikin shirin namu da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshe tare da shugaban matasa na ƙasa na ita wannan jam'iyya ta nnpp mai alamar kayan marmari na ƙasa wato ambasada muhammad awal musa inda muka tattauna siyasa haɗaka da kuma shari'u na zaɓe a farfajiyar najeriya to kamar yadda na ce da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma ku sake kasancewa da mu ɗin a gobe a daidai wannan lokaci domin ganin mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin da shirin tattaunawa daga nan kaftan tv a madadin bakon namu na yau sai kuma sauran ma'aikatan mu musamman capacity da suleiman hassan da suka naɗi wannan shiri yayin da mr idris kuma ya sa damu da ku ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance lafiya مع السلامة